kai ka bar wannan shin menene haka kai kai nan ba gudu rawa bane rawa kake yi ta yadda aka shigo da bakin abubuwa ya kasance dole ne ni kuma ji daɗi na shakace na wala lallai jini na da ƙarfi a kowane lokaci sosai da sosai ina jin ƙarfi ba na da buƙatar wani ya shigo ya balbalta min dukkanin al'amura na ina fara maka ka daina fa ta yamma ka shigo mana da wasu abubuwa sai ka ce wasu karnuka kana tunanin cewa ne zan iya zama karen farautar ka ne kana son maka haushi ne ko kana son zama kamar kare ne ina faɗa maka ba duk wani abin naka fa dole Allah yi kokarin ɗaukar hotuna kawai na riga da na dakatar da shi a yanzu nan zuwa safiya ko da ya dawo hayyacinsa a yi masa bayanin cewa lallai na riga da na dakatar da su sannan kuma za mu shiga da dukkanin abin da ya kamata a kansa a yi masa bayani cewa na riga da na dakatar da shi daga aiki na san cewa ya kwashi magunguna da yawa amma me yasa ke kike ta faman dariya ki duba ta can gurin kai ne To kai me kake a wannan wurin? Wato kai baka ji kunyan kasancewa ka a wannan wajen ba? Akan me zan ji kunya? Wato ni ba zan yi abin da nake da bukata ba kenan? Wai shin menene haka ne ne ne? Iye? Ka faɗa me kake da bukata? Kawai mallaka ke nake da bukata. ka faɗa me kake cewa ne ina da buƙatar a ce mun samu lokaci sosai kamar yaya koda kuwa awa dubu uku ne irin da arba'in koda da biyar ma wannan wani irin shirme ne mm, daga zarar na samu wannan dama zan iya magance damuwata kamar kana so ka ce kayi kamu na me kyau me lada ma za ka iya samu kafin a ce an yanke shawara ta maganar aure aini ba tun yi wani fara ba na daɗe ina bibiyan al'amuranki domin kawai ina son na mun haɗu mahaukaci kawai hm, mu tafi sana mu tafi da Allah ki dan saurare ni ma ah? kawai lambar wayanki nake da bukata mu tafi sana biyar sifili tara sifili shida hudu biyu takwas ke sana me haka gaskiya na gode miki madalla da kulawa wannan shine lokaci na farko da na samu kwarin gwiwa tabbas da ke zan kasance mu tafi za ka iya samu kafin a ce an yanke shawara ta maganar aure